Currently, 82 support groups have been registered under the Buhari support organizations. A halin yanzu dai akwai kungiyoyi 82 da suka yi rajista da cibiyar mara Buhari baya da jagororin kungiyoyin 475,796 da membobi miliyan 4,493,226. Janar Muhammadu Buhari ke magana taron gana da manema labaru kan hanyoyin da kamfe ɗinsa ke samun kuɗin aiki biyo bayan zargin da wasu 'yan PDP suka yi da ke cewa wasu gwamnoni ne musamman ma Rotimi a na Rivers ke tura Buharin kuɗin jihohinsu. We have received donation of 54,415,000 million zuwa yanzu dai waɗannan membobi ta hanyar ba da naira ɗari ɗari ga wata majiyar bankin fast bank an tara gudumawar sama da naira miliyan hamsin da hudu buharin dai ya ce magoya bayansa ne za su ci gaba da ba da wannan gudumawar don nasarar kamfe ɗin. tun da ni ba kamfanoni gare ni ba ba kuma ni ke da ma'aikata ba ba ni ke da ministries ba ba za ta ba in tara mutane in ce su kawo kuɗi amma dai waɗanda suke goyi bayana daga naira ɗari zuwa naira dubu goma ga wannan katin shine za mu je mutane su saya sai kudin su fada cikin bankin da na ce kuma ni kaɗai zan iya fidda ko naira ɗaya ne daga wannan ba wani wanda zai fidda duk wanda ya bani kuɗi ni zan yi amfani da shi ni zan sa a fidda shi ba wanda zai ɗauka. Ibrahim Abdulkarim shine jami'in kula da tara kuɗin na Janar Buhari. Idan mutum miliyan ɗaya suka bada naira ɗari ɗari ma Muhammadu Buhari sun tara mishi naira miliyan ɗari. to in suka ce kullum za su yi wannan cikin kwana 30 nawa za mu tara kuma mun san cewa a 2011 mun samu ƙuri'a mutum miliyan goma sha biyu wannan mutum miliyan goma sha biyu yanzu mun san sun fi haka yawa sun kai miliyan talatin cikin su akwai wanda zai bada dubu daya akwai wanda zai bada dubu dari akwai wanda zai bada miliyan daya da a ce za mu dage mu ma daga nan ranar yau zuwa biyu ko uku ga wata next month in an samu banki ya samu aiki mu ma in muka yi wannan mu ma za mu tara naira biliyan 21 din nan amma bambancin biliyan 21 dinmu da tasu su tasu ta cance an kayu mu kuma tamu ta gaskiya ce kuma bai yiwa a dauki ta gaskiya da wadda ba ta gaskiya ba hada su kuma a ce za su yi aiki iri daya amma fa Ibrahim kana magana ne a Najeriya kasar da ta yi kaurin suna wajen cin hanci da rashawa eh to a yanzu shi hanci yanzu an riga an cinye shi babu ma sauran hancin dan za ka ci hanci ma babu shi to tunda babu hancin da ya rage a cikin abu ya kare yanzu abin da ya rage mana kawai shine mutane su zo su gwamnati su ci gaba We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. To haka dai aka tashi wannan taro inda jami'an ofishin shi janar Buhari da bakin da suka zo suka yi masa waka murnar Kirsimeti na bana. Nasiru da Hikaya daga ofishin kamfe na Janar Muhammadu Buhari a Wusitu, Abuja, Najeriya. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.